gabar hadisi na 2659 babu ma ja fi ta'zimil kadhibi ala rasulillahi sallallahu babu da yazo girmama munin ƙarya ga manzon Allah sallallahu girmama munin ƙarya wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ma'ana mummunan abu ne ayyo manzon Allah sallallahu kuma laifin ma ya mu fusta ya munala ولسان قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال قال أبو بكر بن عياش قال قال عاصم عن ذر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم duk wanda ya mun ƙarya muta'ammidan da gangan yana sani fal ya tabawwa maq'aduhu lin nar maza maza ya tanadi mazaunan sa a gidan wuta wannan hadisi ba magana inganci shine shugaba ma zaka iya tabbatar hadisi wanda yake mutawatir laifu saba'in sahabi ta 70 da ɗari a suka rauce shi suyuti a cikin al'azhar al-mutanafira yace mutum 600 wanda hanyoyin hadisin ya biyo kowane zamani yana daga cikin ɗaya daga cikin makaryatan da suka kiɓa hadisin ko suka kula da hadisin har ya zo ake ta gaya wa jama'a وفي الباب عن علي بن أبي طالب والسمرة هذا حديث حسن صحيح وروى شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وروى الأعمش وابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأن حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة عند أهل الحديث أصح سألت أبا محمد بن عبد الله ابن عبد الرحمن عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديثا وهو يرى أنه